A shirinmu na mata a yau dandalin VOA ya samu bakoncin Hauwa Ɗorai. Malama Hauwa wace irin sana'a kike yi? To daga cikin abubuwan da muke yi ina sayar da tufafi na mata da mayafai da kuma takalma na yara da manya. Sannan kuma kamar idan za a yi biki akan bani wannan samfuri na irin atamfar da ake so sai mu sayo. An yi kamar shekaru na ana wannan sana'a. Eh to gaskiya zan kai kamar shekara bakwai haka shekara bakwai eh Sada sana'ar kaɗai aka dogara ko ana wani aikin shi ɗin ne dai sana'a ce sai yanzu da muke ɗan shigowa gidan rediyo muna ɗan working experience yan aiki kin koma makaranta ne a ban koma ba na kyauta kike yi ko kuwa eh mukan yi dai haka dai kafin mu ga abin da Allah zai yi muna koya sannan kuma in Allah ya sa za mu yi a nan dai to gashi nan dai ke kika nemi cewa kina son ki koyi aikin a wannan kamfani ko eh eh ni na nema gaskiya to kenan da akwai yiwuwar idan aka baki aiki zaki karba insha Allah to ina batun sana'ar hannu da kike yi ita du za a yi to um wani dalili me yasa kika fara sana'ar hannu akwai dalili ko kuwa eh akwai dalilai da yawa mana saboda kaga idan ka dogara da kanka ai ba ruwanka ko da kana da miji ba zai iya a ce kullum kana karɓa a gurin miji ba ko mm. ga yara ga harkar yan uwa ga zumunci ga shi nan dai du ai sana'a ta yi ta yi gaskiya to me sana'a ta yi miki da kika ce ta ah wallahi tana da muhimmanci ko ba ajiye komai ba za a yi abin zumunci za ka yi kyauta za ka yi sadaka za ka gashi nan dai um, ba ruwanki da bani bani a gaskiya ba ruwana da bani bani To um, a wannan sana'a shin akwai kalubale da ake fuskanta? Eh akwai kalubale. Wani iri? Kamar irin kin ga wani zai zo ya karba idan ya karba ma ba za ki gan shi ba. Ko kuma a dinga kaza zan baki kaza zan baki ko kuma a baki a tsinki ki rasa kan ma kuɗin da ya gashi nan ne. Mm. An eh, taɓa rike miki kuɗi har aka kusan karya ki ne? A gaskiya dai ba a taɓa rike sai dai ɗan kaɗan dai da ba zai kai dai har wanda za a karya mutum ba. Mm. To ba a gargaɗin ba bashi ne? Ana yi amma kin san sana'ar yanzu duk ta zama haka dole ne ya zama kamar jiki ma za a ɗauka da mai ɗaukwan albashin da wanda baya albashin aka ɗauka za a ce miki sai wata. Mm-hmm. Dole kin ga abin ya riga ya zama haka. To banda taimako da sauran kashe bukatun gaba wani irin alfanu aka samu ta wannan sana'a? shi ne dai gaskiya tunda za ka nema ka rasa sai dai zuwa gaba insha Allah. To me hmm. burinki me fatanki akan wannan sana'a da kike yi? Ah insha Allah ina so daga wa'annan ta haka ma misali. Hmm. Daga wa'annan dan sai da atamfofi yin akwai abin da ifa haka ma muna fata insha Allah. To wani irin kina zaki yi wa mata musamman matasa? Ah musamman matasa kuwa matasa har ma da matan auren da kowa ma maza da mata. kowa ya rungumi sana'a domin dogaro da kai ba karamin muhimmin abu ba ne. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano, a Najeriya.